Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau talatin ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 15 ga watan bakwai 2025 a wannan majalisi namu na asubahi da muke karatun hannun ilimin suluki da aqida a littafai guda biyu farawa da ilimin aqida kuma a cikin littafin al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al alayhi rahmatullah wannan zai zo majalisun mu na 42 insha Allah ta'ala a cikin littafin kuma mala yana mana batu akan al-Isra wal Mi'raj wato tafiyar da Allah subhanahu wa yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare domin ya girmama shi kuma ya girmama al'ummarsa Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya godiya wacce ba ta da iyaka sai dai kai kamar yadda ka gode wa kanka malam ya kawo mana dalilai da suka tabbatar da an yi isra'i an yi mi'raji kuma ya kawo mana cewa da isra'i da mi'raji a dare ɗaya aka yi a dare ɗaya aka yi ba ɗaya an yi shi a wani daren ba ne sannan aka sake yin ɗaya a wani daren a'a a dare guda aka yi kuma a cikin lokaci ƙwara ɗaya ba tare da ƙaruwan lokaci ba kuma an faɗa mana cewa al-isra'u da al ɓangarora ne daga cikin ilimin Allah na gaibansa abinda ake bukatar mai imani ya yi to shi ne aikinsa na imani ya tabbata mai imani ya yadda ya miƙa wuya cewa wannan wani ɓangare da buwayarsa kuma ya yi haka ne domin ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajarsa a wajensa sannan kuma ya nuna wa bayinsa cewa su bi manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ne sai mali ya ce wa man kada innal isra'a fi lailatin wal mi'raj fi lailatin faqad ghalita wa man kana duk wanda ya ce innal isra'a fi lailatin ai an yi isra'i ne a dare daban wal mi'raj fi lailatin sannan mi'raj shi kuma an yi shi a wani daren ne daban faqad ghalita to yayi kuskure yayi wannan yadda malamanmu suke ba da ƙa'ida ce duk abin da bai kai ka bi da mutum ba ko ka fasikantar da shi balle ka kafarta shi to malamanmu suna takatsantsan akan wannan wannan matsalar ta isra'ila ne iranji an yi a dare ɗaya ko ba dare ɗaya ba matsala ce da magabata sun saba a kanta amma dai magana ingantacciya ita ce a dare ɗaya aka yi to amma shin wanda ya faɗi saɓanin haka shi ko mai hukuncin shi a musulunci ya zama kafiri ko ya zama fasiki ko ya zama ɗan bida'a a'a ya yi kuskure ya ɗauki fahimtar da ba ita ba ce daidai amma abin da bai kai a bida'antar da shi ba bai kai ka ce masa fasiki ba ballantana ka fitar da shi daga cikin musulunci wannan shine wasatsiyatu ahli sunna wal jama'a tsaka tsaki na ahli sunna wal jama'a ba sa tare da waɗanda za su ce komai daidai ne ba sa tare da kuma yan zakewa abu kaɗan sai su kafarta mutum ko abu kaɗan sai su bid'antar da shi wannan ba manhajin ahli sunna bane ba a bid'antar da mutum sai abin da ya kasance an yi ittifaki a kansa akwai ijma'i a kansa magabata sun yi ijma'i cewa abu kaza magana ɗaya ce sai wani sai ya zo sai ce a'a shi ya zo da magana ta biyu to wannan magana ta biyun da ya zo da ita sunan ta bid'a idan abin da magabata na ƙwaran nan suka tafi a kansa suka yi ijma'i a kansa yana ɗaya daga cikin usulul iman yana cin usulul i'tiqad wato tuwasin da aka gina aqidar musulunci da su sai mutum ya zo ya ce shi bai yadda ba misali sai mutum ya zo ce shi bai yadda Allah na da sufofi ba ce ba wata sifar da Allah ke da ita misali ya ce Allah bai ji ya ce Allah bai gani ya ce Allah baya magana ya ce Allah bai aiko manzanni ba to kaga wannan in an masa wa'azi aka tsayar masa da hujjoji ya yadda to yanzu anan ba yadda ka iya da shi sai dai ka faɗan masa hukuncinsa shi ne ya kafarta to haka ake haka ake magabata suna da taka tsantsan kun ga a wannan matsalar sai ce faqad ghalifa yayi kuskure kamar yadda zamu ga wata mas'ala a gaba ita ma mai kama da irin wannan an yi sabani a kanta saboda mu tantance mu zama masu taka tsantsan akwai ɗaliban ilimi wanda suke jawo wa ahlus sunna abun magana in ma ya inganta ka kira su da ɗaliban ilimi kenan to mita ka tsantsan da waɗannan abubuwa da muke gani a cikin kafafen sada zumunta na zamani na tantsane da faɗin maganganu waɗanda za ka yi mamakin ina mutum ya je zaƙulo su babu a cikin aljihunsa yake zuwa da kayansa shi kenan kawai sai ci gaba da rabawa jama'a kuma jama'a dama 'yan goyon baya irin waɗannan suke so to ba daidai ba ne wannan ku duba wannan tarbiyya faƙad ghanita ya yi kuskure ya yi kuskure malam bai ce faƙadif ta da'a ba bai ce faƙad a hadasa ba fiddini malam ya kunfihi bai ce ya ƙirƙiro bida'a ba bai ce ya shigar da wani abu a cikin addini wanda baya ciki ba saboda matsala ce ya sugu fi halkhilaf ana saɓani a kanta amma dai in an yi saɓani to akwai abin da ake rinjayarwa a ce shi ne daidai wani kuma abin a ce masa kuskure wani abin a ce shi ne gaskiya wani abin a ce shi ne ƙarya wani abin a ce shi ne sunna wani abin a ce bida'a, wani abin a ce shi ne tauhidi da aƙida ingantacciya kishiyarsa kuma a ce masa kafinci mu tantance waɗannan abubuwa Allah ya ganar da mu wa man qala innahu manamun duk wanda ya ce a bacci aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'ila an yi shi ne da shi a mafarki a bacci wa annahu lam yusra bi jasadihi faqad kafara kun ji ko yace ba da jikin manzon Allah sallallahu alaihi aka yi Isra'ila da shi ba kawai a bacci ne to wannan kuma ya kafarta domin ya ƙaryata hadisai da suka tabbatar da cewa da jikin manzo Allah ta salama da ruhinsa aka yi kuma ba a barci ba ne domin akwai ababen da Allah ta'ala ya yi wa manzo Allah sama na ɗaukaka ɗin na baccin a mafarki aka nuna masa abubuwa na gaibu cikin mafarki kamar wani dogon mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarinsa al-Imam al-Bukhari ya ambace shi a cikin kitabun ru'uya shine babi na ƙarshe a cikin kitabun ru'uya a cikin sahihul bukhari babu ta'birin ru'uya ba'da salatul fajr babun da yake bayani akan hukuncin fassara mafarki bayan sallar asuba annabi sama a al'ada sai kan tambayi sahabbansa yace ayyukum ra'a ru'uya a cikin ku yau wani da ya bacci da daddare akwai wanda ya mafarki idan an samu wani ya ce yayi mafarki sai ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza sama ya fassara masa ya ce mafarkinka na nufin kaza da kaza da kaza to a ranar ba wanda ya mafarki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da labarin mafarkin da shi ya yi a wannan daren ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka tafi da shi yana tambaya ina za ku da ni suna cewa yi shiru yi shiru to suka tafi da annabi sallama aljanna suka kai shi wuta duk ya gani ya ga 'yan aljanna ya ga 'yan wuta ya ga waɗanda ake wa azaba nau'i nau'i nau'i Allah ya tsare sannan ya ga waɗanda ake wa ni'ima a cikin aljanna su ma mataki mataki ya ba da labari a lokacin da yake ganin waɗannan abubuwan duk abin da ya wuce sai ya tambaye su sai su ce ce-mu muce ba yanzu ba sai da suka kai shi inda za su kai shi tas sannan sai suka fassara masa ɗaya bayan ɗaya daki daki tun daga abin da ya gani na farko har zuwa na ƙarshe kun ga wannan mafarki ne annabi sama ya ba da labarinsa a matsayin mafarki amma isra'i da mi'raji manzo sama da kansa ya faɗi cewa an yi da shi ne da jikinsa da ransa ba mafarki bane to shi yasa nan sai malam ya ce wa man qala innahu manamun duk wanda ya ce a mafarki ne wa annahu lam yusra bi jasadihi faqad kafara kuma ya karfin hali ya ce ai ba isra'il da aka yi da mazan sama ba da jikinsa aka yi ba to wannan kafirci ku duba yadda mala ya tantance mana na farko ya ce na biyu kuma ya ce mai kasa to haka ake wannan ba sai a aƙida ba kawai har abin da ya shafi ibada duk abin da shari'a ta aje ta ce masa mustahabbi ne to kakka dauko ni saboda kana son ka karantar da mutane kana son su yi ka ce musu wajibi in kai haka ka canza addinin Allah kana kiran mutane zuwa ga sunna amma ka koma bid'a kake yi abinda aka ce hukuncinsa mustahabb to da'ahu mustahabban ka bar shi a matsayin mustahabbi Ka san ka ga mutane su aikata shi ya ja ka ka ce ya zama tilas sai an yi idan ka ce sai an yi tilas to yanzu ka zo da bida abinda aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin shi haka wani lokacin kar ka zo ka ɗauko shi ka ce kulla yawmin sai an yi in ka ce kulle yawmin sai an yi to ka zama bid'a kake yi mun taka tsantsan mu tsaya yawwa mu tsaya a nan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala ta tatghaw fastaqim kama umirta haka Allah ya ce wa manzo Allah sallama ka tsayi kyam kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka bi Allah tare da kai wala ta tatghaw ka kuce gona da iri wannan ayar tana cin ayoyin da suka sa manzo Allah sama furfura yace shayyabatni hudun wa akhwatuha suratu hud ta sa ni farfara da wuri da ita da dangoginta saboda irin waɗannan umarce-umarcen fastaqim ba karamin aiki bane ne saboda ka abin da aka tsaye da mutum ya tsayo a kansa Abun wajibi ya ce wajibi abin mustahabbi ya ce mustahabbi abin haram ya ce haram abin da yake makaruhi ya tsaya makaruhi ne abin da ya zama bid'a ya ce bid'a ne abin da ya kai kafirci ya ce kafirci abin da kuma kuskure ne to a bar a matsayin kuskure kakka ba shi hukuncin da ya wuce nan addinin ba naka ne na Allah ne ka isar yadda yake ina jin mun fahimci wannan kun ga mas'aloli guda biyu malaya mana tarbiyya ta farko ya ce faqad ghalifa yayi kuskure kaga ba za ka zo ka bid'antar da wanda ya faɗi wannan maganar ba ba za ka zo ka kafarta shi ba shi kuma na sai ce me faqad kafa tunda akwai nafsi a kansa Allah ganar da mu qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ayatina إنه هو sami'ul البصير subhana tsarki ya tabbata ga Allah subhana tsarki ya tabbata ga allazi asra bi abdihi wanda ya tafi dare da bawansa kaga sai ce bi abdihi da Allah madaukakin sarki yana son ya ce mana ba da manzo Allah sama aka yi gabaki ɗayansa ba sai ce bi ruhi abdihi sai ce mana Allah ya yi tafiya ne da daddare da ruhi wato ran bawansa sannan wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kamar yadda ya faɗa da kansa kuma ya ce ya fi son a kira shi da Abdullah ya ce la tu'uni kama atsaracin nasara ibn maryam ولكن قولوا عبد الله ورسوله وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله kada ku zake ku wuce gona da iri ku je kuna faɗin abin da kiristoci suka faɗi a kaina kamar yadda kiristoci suka faɗi abin da suka ga dama game da annabi isa alaihi salam suka ce huwa salisu salasa Allah ya kafarta sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wanda suka ce Allah ne ukun guda uku to kafirai ne sun kafarta ba sannan Allah ya ce wala taqulu talata kakku ce alloli uku ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne to kakku faɗi haka sannan kakku faɗi ku ce shi ɗan Allah ne متخذ الله من ولد وما كان معه من Allah madaukakin sarki bai rike ɗa ba kuma babu wani abin bauta da gaskiya tare da shi kaga shi ne wannan mattakhadha Allahu min walad kakku faɗa haka wa inna ma'ana abdullahi wa ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne so daga in kun tashi za ku faɗi matsayina qulu abdullah wa rasuluhu ku ce bawan Allah kuma manzon Allah shi yasa ga nan na ciki subhanallazi asra abdi malam ibn al-qayyim rahimahullah yace da Allah zai tabbatar wada zai tabbatar wada manzon Allah sa sama makami mafi girma da ya bashi a sama ya kai shi inda ba wanda ya taba zuwa sai yace abd sai yace shi bawa ya faɗi cewa bawan mu bawana subhanallazi asra bi na farko shi manzo Allah sama a wajensa sharafi ne daraja ce Allah ta'ala ya ce shi bawan ne. domin wannan malamai suna ce mata idafatu tashrif bi abdihi bi abdihi haka bawansa sannan nabi mu kuma ya zama darasi a wajenmu duk wannan matsayin da manzo Allah ta sama ya kai na Isra'i da na Iraji da aka yi da shi to bai kai matsayin Allah ba a abawan Allah duk abin da za ka faɗi to kaka wuce wannan kun ga fa'idoji biyu fa'ida ta farko Allah ya ɗaukaka shi ya danganta bautarsa zuwa gare shi mu kuma darasi a wajenmu mabiyan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kada mu ji cewa ga matsayin da Allah kai manzon Allah ya yi kaza ya masa kaza sai mu ce kai wannan ai mu faɗi wata kalmar sai Allah ya ce ga matsayinsa a wajensa mu faɗi cewa shi bawan Allah ne duk matsayin da wani zai kai a wajen Allah to ba zai wuce wannan matsayin na ubudiyya ba a matsayinsa na bawan Allah lailan sai aka ce da daddare muka ce wannan taukidi ne zarafi ne amma taukidi ne zarfu zaman huna littaukid domin da larabcin ba a ce lailan ɗin ba shi kenan yayi ma'ana ta fito domin duk balaraban asali idan aka ce masa asira to yana gane cewa billaili ne da daddare ne da daddare ne ake nufi ba a amfani da kalma asira ba a dare ba amma kuma sai aka kawo zarfus zaman wato kalmar da ke nuna cewa an yi abu kaza ne a lokaci kaza sai aka ce lailan min al-masjid al-haram mun yi bayani kansa cewa yana da ma'anoni uku al-masjid al-haram imma makkatu kulluha ay al-haram kenan wato inda yake garin makka inda annabi ibrahim alaihi salam ya shata daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ya shata shi a matsayin shi ne waje ne alfarma wanda yake da hukunce-hukuncen da duk duniya ba garin da yake da waɗannan hukunce-hukunce wajen da idan mutum ya ga wanda ya kashe baban shi yana kallo ba zai iya mai komai ba kuma tun kafin musulunci ya zo tun kafin musulunci ya zo annabi salama ya ce inna allaha harrama makkata yau ma halakar samawa ce wal'arba wa lam yi hannasu Allah tun da ya halitta sama da ƙasa ya sanya garin maka ne alfarma ne aka haramta yin wasu ababe a ciki duk da mutane a ɗabi'arsu ba sa jin magana sai suka ƙi ba wannan garin hakkinsa suka rika aikata ababen da suke naɓanna a cikin garin shi kaɗai ne garin da kawai mutum yana zaune sai ya ji bari ya sata a zuciyar shi a zuciyar shi ba bai faɗa wa kowa ba kuma bai yi satar ba to sai an rubuta mai zunubi shi kadai ne yake da wannan daraja a duniya wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim mujarradul irada mutum yana zaune kawai a makka sai ya yaki zuciyar shi sai ya bari ya ga wani abu ya sata kuma bai satan ba sai ya rubuta mai laifi sai dai tuba daga baya haka shine makka ma'ana ta biyu ta al-masjid al-haram ana nufin abin nan giwayen inda masallacin yake ga masallaci ga ginin kai ka'abar ga ginin ka'abar to abin da yake giwaye da shi kusa da shi abin da ya shafi irin su safa da marwa abin da ya shafi makamu ibrahim da makamantansu waɗanda suke tsakiyar kusa da wajen to shine alharam din المسجد الحرام ما ناتأك أنا نفهم قرية كأبا دنقلا كأبا وننجن من درجة وانديكي دبيت انبلو توشي ودكا ما لم يسم فسر المسجد الحرام دش إلى المسجد الأقصى زوا مسلاتي واندي كمي نيسا كوما في نيسا المسجد الأقصى شيني مسجد بيت المقدس masallacin da yake iliya yake madinatul qudus wanda masallaci ne mai daraja Allah ya kwato shi daga hannun yahudawa ya dawo da shi hannun waɗanda suka cancanta musulmai masu tsarkake shi masu tauhidi almasjid al-aqsa masallaci ne da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawan da ba su da iyaka a wannan wajen shi yasa yace barak barakna haulahu bi ba'fi al'anbiya'i an aiko annabawa masu ɗimbin yawa a in ka cira annabi isma'il ka cire annabi annabin musallallahu alaihi wasallam to kusan da annabawan Allah a nan suke وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم هذا وانا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجاء وانا ينكن أكي أنا وانا ينكن أكي وشيني الذي باركنا حوله شيسا قباكي لأرض الشعب ƙasar ƙasar sham ƙasa ce mai albarta, kusan duk annabawan Allah a nan Allah ya tayar da su mun sha lissafa ƙasashen a yanzu da turawa suka zo suka yi abinda suka ga dama suka yi suka kasa suka kasa kasa eka eka eh? akwai akwai dimashqi biladu sham siriya yanzu a matsayin ƙasa. babban birnin ta dimashku yana cikin wannan allazi hau da hudu. jordan da babban birnin ta amman ba oman ba amman hmm? to ita ma tana ciki haka ƙasar filistin ƙasar filistin da jahohinta duka da waɗanda yahudawan suka mamaye suka kwace farawa daga baitul maqdis tal abib madinatul khalil yafa eh, gazza da makamantansu duk waɗannan suna cikin allabi barakna haulahu sannan labnan ƙasan labnan inda 'yan shi'a suka je suka yi sansani a ciki suka yi wani mutum da aka ce mashi hassan nasarullah wanda aka kashe shi shekarun baya an kai shekara uku ko biyu ne to shi nan to ita ma tana cikin fa allazi barakna haulahu bi yana cin To Allah shi kyauta to shine al-masjidul aqsa annabi cikin annaba wanda suka shahara da zama a wajen akwai annabi Dawud da annabi Sulaiman ɗansa kuma suna cikin waɗanda suka ƙara gina masallacin suka ƙara faɗaɗa shi shi al-masjidul aqsa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana hannun kiristoci nasara su suke rike da shi a hannunsu yake almanzu Allah sama ya rayu aka je bayan nan kuma abin nan sayidina abubakar ya zama khalifa zamanin sayidina umar sayidina umar ya karɓo shi daga hannun kiristoci ya zama na musulmai aka mai da shi zuwa ga asalinsa domin annabawan Allah dukkaninsu musulmai ne sau da ka almuslimu na aulan nasi bi ibrahim inna aulan nasi bi ibrahim lallazi na taba'u wa hadan nabi wallazi na amalu haka ga shaka Allah ya ce waɗanda suka fi cancanta annabi ibrahim ya zama nasu lallazi na taba'uhu su ne wallahi waɗanda suka ba annabi ibrahim sannan nabi wanda ya cancanta ya zama na annabi ibrahim annabi ibrahim ma ya zama nashi wa hadha annabiyyu da wannan annabin namu sallallahu alaihi wasallama shi ma na annabi ibrahim ne shi yasa manzon sama Allah ta'ala a cikin tsarin sa sai ya sanya shi yafi kama da annabi ibrahim duka a cikokin sa yace da yaje sama ta bakwai sai ga annabi ibrahim a wannan isra'i da mi'raji annabi ibrahim alayhi salam Allah ya girmama shi yana bai sama ta bakwai sama ta bakwai yake kuma Allah madaukakin sarki ya gina masa wani gida a sama irin wannan gidan da ya gina wa Allah a ƙasa shine albaitul ma'mur albaitul ma'mur kuma annabi ibrahim alayhi salam yana da makarantar jari ƙananan yara da suke mutuwa kafin su girma annabi sama ya tabbatar da cewa annabi ibrahim alaihi Sun ya a cikin addu'ar da ake wa jinjiri idan ya rasu sai a cikin addu'ar ana cewa waj'alhu fi kafalati ibrahim ya Allah ka sanya wannan jinjirin ko wannan yaron da ya rasu ka sanya shi a karkashin kula annabi ibrahim a makarantar shi to albaitul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi yace wal baitil ma'mur Allah yana rantsuwa da wannan gidan da ake raya shi hmm? ya tabbata kullum sai mala'iku dubu saba'in sun yi wa Allah tawafi a wannan ɗakin in kuma sun yi sun tafi to ba za su dawo ba su ne daban za su je to annabi ibrahim alaihi salam yana nan a can to wannan wannan wannan wannan wannan wuri annabi sayyidina umar radiyallahu anhu ya anso shi daga hannun kiristoci hannu shi daga ya anso shi daga hannun kiristoci haka ya zauna shekaru shekaru shekaru a hannun musulmai har lokacin da aka zo aka yi yakin da ake ce masa alhurubus salibiyya alhurubus salibiyya wajen shekaru 700 baitul maqdis yayi a hannun musulmai aka zo musulmai suka zama da su da jagoransu suka zama cikin sabon Allah suke ita kuma sunnar Allah ita ce zawadu duwal bisina isufal duk idan mutanen banza za su rika aikata abubuwan banza to Allah ba zai bar daula ba ba zai ba shugabanni ba ba zai ba talakawan ba ba wanda zai ji daɗi shugabanni da talaka su zama 'yan sharholiya shi kenan so da haka Allah ya ya kaddara kiristoci suka sake yin wani kumaji a ƙarƙashin faransa wannan faransa da kake jin ta tsohuwar ƙasa ce a shari ba sabuwa ba ce ta kanwa ce tinti uwar gami ce kulɓa ce uwar tsiya sau da haka ya zo suka zo suka yaƙi suka sake kwace shi suka sake kwace shi Allah maɗaukakin sarki ya tayar da wani bawan Allah da ake cin salahuddin al'ayyubi ya zo ya ƙwato shi kuma ya dawo da shi hannun musulmai aka yi ta tafiya ma shekaru kwaɗam musulmai suka sake komawa halin da suke ciki kiristoci da yahudawa kiristoci wanda ake ce musu fundamentalist al'usuliyun annasar al'usuliyun suka haɗe da yahudawa suka yi mitin suka ce ai sun yafe wa yahudawa da suka kashe annabi isa suka ji wani mafari wata tatsuniya suka ce sun yafe musu saboda me yanzu suna da abokin gaba wanda suka yi itifaki a kansa shine musulmi shine musulunci suka kira shi da alhatsarul akhbar girin devil to da ya za a haɗu a yaƙai shi ne aka ce to ai kuna zargin mu muka kashe annabi isa ka ce to mun yafe muku mun yafe muku in kun kashe shin ma mun yafe ba komai ku zo mu yaƙi waɗannan to shi ne aka zo aka yi mite-mite a ingila a ingila duk aka tsara yadda aka yi ingila ingilan nan da kake ganin ta sannan aka tsara cewa ya za a tattaro yahudawan duniya amerika ta ce ni zan yi aka tattaro duk inda yahuda suke aka je aka yi ta ɗauko su dama hitler ya wawwatsa su ya yi musu kisan gilla ya musu kisan ƙare dangi da suka kira shi da holocaust alƙamul maharaka hmm, ya wuce genocide ma ya wuce genocide sai suka kira shi da holocaust aka je aka tattaro su aka kwace ƙasar filistin a ciki hadda baitul maqdis hadda madinatul qudus kenan aka tattara ga baki da aka ce ta fice 1948 shine har yau halin da ake ciki har yau halin da ake ciki kenan mutane masu ƙasa an kore su daga ƙasarsu an ƙwaƙwace musu ƙasa ana yaƙarsu an musu hukunci cewa su ‘yan ta'adda ne ba a yadda su riƙe makami ba ana harbinsu da igwa suna harbi da dutse abin tausayi mai mai da martani da dutse wai shi ne ɗan ta'adda shi ko mai sa igwa ya tada ba ma ba mai shi kuma shi yana kara hakkan sani a kan hakki yake shi ne rayuwar da ake ciki a wannan duniya duniya da cike da adalci da daidai ko ba haka za a faɗi ba kenan to wannan shine almasjid aqsa shi yasa na faɗa mana ran nan na ce. wannan masallacin almasjid al-aqsa ahli sunna su suka fi damuwa da shi yanzu kwanan nan sarkin Qatar ya rasu shekaran jiya nake jin tsohon sarkin Qatar kafin ya sauka kafin Allah karɓaransa ya sauka ya bawa ɗansa to wannan dattijan arzikin gudunmuwar da ya ba filistina Allah kaɗai ya san yawanta amma kaga da yake duniyar nan ta ƙarya ce duk ba a sani ba gudunmuwar da uh, a sheikh hamad alufani ya ba filistini Allah kaɗai san yawan wannan gudunmuwa Allah ya fi masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa to ne wannan almasjid al'abin nan eh, almasjid al'aqsa malaman tafsiri wasu sun yi istinbati suka ce a wannan ayar akwai masallacin annabi sallama amma ba a faɗe shi ba abinda malamai suke fitarwa na istinbati Allah ya ce min almasjid al-haram ila almasjid al-aqsa فالمسجد المسجد المسجد الحرام to zai zama shine almasjid al-awsat kenan to ga al'aqsa mafi nisa ga kuma wannan alharam to in an samu al'aqsa za a samu me in an samu mafi nisa za a samu me mafi kusa to wanne ne masallaci a cikin masallatai masu darajar nan guda uku masallatai dama masu daraja guda uku waɗanda fifikonsu ya bayyana akan sauran masallatai duka masallaci ne alfarma shine masallacin Ka'aba shine na daya a duniya na daya a samarwa na daya a daraja da matsayi sannan sai masallacin Al-Aqsa ai masallacin manzon Allah kuma to shine Al-Adna hmm shine Al-Adna shine Al-Adna Al-Masjid Al-Adna na kusa kenan domin ai ga manzon sallama gashi to kuma wa yake bin sa a kusa da masallacin kaga masallacin ina ne masallacin ka'aba ne to ashe al-aqsa shine wannan gashi yadda Allah ya kira shi so daga a cikin qur'ani akwai masallacin manzo Allah sallama in ji malamai Allah ya saka musu da alkhairi to Allah shi taimake mu Allah ya ganar da mu duka wannan dalilin sa shine bayani a game da Isra'i da mi'raj domin akwai hukunce-hukunce da yawa da suke da alaka da wannan Allah ya taimake mu kuma malam zai ci gaba da mana bayani in Allah kai mu darasi na gaba da izinin sa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in